muke jerin gwanan shirye-shirye da malamai daban-daban da maudu'ai daban-daban wanda muka masa take da madubin soyar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wasu masoya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na zawiya ta badawa da ke gina garin Kano karkashin jagorancin Khalifa Ibrahim Badawa suka ɗauki nauyin kamuku to yau ma a cikin jerin shirye-shiryen da za muke kawo muku yanzu muna tare da babban malami wato shek abdul fatahi a tijjani bauchi wanda shine malaminmu a na yau wanda kuma za mu tattauna batu ɗaya daga cikin jerin gwanan maudu'ai da muke tattaunawa a cikin wannan shiri wato siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halitta wannan shine maudu'in da za mu tattauna wannan lokaci a akarmakallahu sai salama da masu kallama da masu rinu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to masha Allah kamar yadda na faɗa za mu kuma ga shi shayin babban malamin domin mu ɗayan fara shimfiɗa domin mu ji shin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama dan takaitaccen tarihinsa da kuma fifikon da Allah ya masa tsakanin halattu baki ɗaya karmakallahu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 wanda muka haɗu a wannan wata na fiyayyen halitta wanda shine rahama na dukkan al'umma wa ma sallaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam dan mu gabatar da wani abu akan sifofinsa sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda ka gabatar hmm. shi sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam in za a yi magana a kansa ba za ka ce ka ƙure duka ba mm. amma da yake shi kamar baharun ne la duraku kulluhu wa la turaku kulluhu mm. ba a riskansa gaba ɗaya kuma ba za ka ce ka bar shi gaba ɗaya ba to amma dai ala ayi halin shi masoyi kullun yana burin ya ji yaya masoyinsa yake yaya halinsa waye shi sannan mm. kuma yaya sufofinsa suke mm-hmm. kamar yadda za mu zo mu yi bayani a ciki domin irin ta irin haka ne yakan sa a so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam musamman irin wannan wata na rabi'ul awwal mm. kamar yadda wani mawakin manzalla yake faɗa yake cewa wani haya bi dhikrakum idza ghibtumu anna ala inna tizkaral ahibbati yun'ishna ya rasulullahi muna rayuwa ne da tuna ku ko da a zahiri ba kwa cikin mu saboda tuna masoyi yakan samu mu samu ɗeba kewa mu samu jin daɗi hmm. yace ama tarat ma tarat tsairal fasa ya fata iza hanna shauƙan ada ila magna ai kaman tsuntsu ne da zaka shi an sa shi a cikin keji hmm. amma in yi tunanin begen gurin da ya fito sai ka ya kama kuka hmm. to mu ma daga mun tuno da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh. sai mu kama begen annabi mhm. wani kuma yana cewa inna linnasi kulla amin idain mhm. wala nafika kulli yawmin idu a shekara muna da idi biyu ne idin babban sallah da idin karamin eh. sallah to amma idin mu a soyayyar manzon Allah ko da yaushe ne hatta watan rabiul anwar mm. da aka keɓe shi aka ce ana yin maulidi a cikinsa eh. saboda a'a a wannan watan aka haifi annabi ne ba yana nufin sai in watan ya zo ne muke tunawa da annabi ba hmm. sallallahu alaihi wasallam saboda komai na ibada zaka same shi yana da lokaci misali sallah tana da lokaci hmm. kanat alal mumini na kitaban mawquta hmm. azumi sai ramadana ya zo muke yi to amma duk ibadu ba wanda ya kai sallah haka azumi yana da girma a gurin Allah to amma me sa sai in lokacin su yayi ake yi saboda an ajiye lokaci to mm-hmm. haka aihuwan manzo Allah an ce Rabiul Awwal ya zo sai a yi maulidi ba wai dan ba a tunawa da Annabi ko da yaushe ba mm. a dan komai yana da lokaci mm-hmm. kamar yadda sallah tana da lokaci azumi yana da lokaci mm. dan haka muke tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, akwai wata kissa na wani balarabe Kauye mm. wata rana yana tafiya a cikin sahara sai hanya ya ɓace mai saboda da tauraro yake ganin hanya duhu kuma ya zo sai ya zama na gajimare ya rufe tauraron sai ya rasa gabar zai yi yamma kudu arewa sai ya zauna a guri ɗaya can sai Allah ya yayi wannan duhun sai ga farin wata ya fito hmm. da farin wata ya fito sai ya gane hanyarsa sai ya kalli farin watan hmm. sai ya ce wa farin wata ma za a kulu lak farin wata me zan ce maka a aqulu rafa'aka Allah in ce Allah ya ɗaukaka ka ne to ai dama a sama kake eh. faqad rafa'ak am aqulu laka nawwaraka Allah ko kuma in ce Allah ya ƙara maka haske ne dama da hasken ka nake ganin hanya am aqulu laka jammalaka Allah ko in ce Allah ya ƙara maka kyau ne dama kai kyakkyawa ne sai ce to amma dai daga karshe addu'ar da zan maka aqulu abqaka Allah muniran na alha'irin amsali mm. Mm. zan ce Allah ya tabbatar da kai cikin haske ya zama kai ne jagoran da zaka dinga haskawa wanda suka bata a hanya irina mm. to kwatankwacin wannan balarabe da farin wata hmm. haka annabi yake da al'ummarsa me za mu ce wa manzo Allah muna cikin duhu annabi ne ya zo ya ceto mu wa hmm. kuntumu ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum mina annabi Allah ya ce dab kuke da ku fada ramin wuta hmm. sai Allah ya turo annabi duka annabi ya kwaso mu gaba daya ya bamu tauhidi da imani sallallahu alaihi wasallam to me za mu ce wa annabi za mu ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rafa'aka Allah Allah ya ɗaukaka ka ne ya rasulullahi hmm. da ma Allah ya faɗa alqur'ani wa rafa'ana laka dhikrak hmm. da ma mun riga mun ɗaukaka ka tuntuni ko za mu ce wa manzo Allah nawwaraka Allah Allah ya ƙara maka haske ne ya rasulullahi ma Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun hmm. wa kitabun mubin ko za mu ce wa manzan Allah jammalaka Allah ma manzan Allah kyakkyawa ne kamar yadda za mu gani a cikin sufofinsa yanzu to za ka samu a ita zuciya mhm. da yadda take kullum tana buƙatan ta ji sifan wanda take kauna musamman sifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. saboda ta hanyar sanin sifofin manzan Allah ne da hanyar sanin girman annabi mhm. kafin ka san sifofinsa ka ji yadda girmansa yake to ta nan ne mutum zai ƙara ɗaukaka lamarin mm. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali za ka samu akwai abubuwa guda uku wanda Allah ya girmama annabi da su mhm. Allah azzamahu ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. sannan zakkahu ya tsarkake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wato athna alaihi ya bi manzon Allah to idan kaga Allah ya yi wa annabi irin wannan hmm. to idan kuma aka zo aka karanto maka sufofin annabi sai ka gane annabi ba karamin mutum ne ba karamin bawa ne a gurin hmm. Allah annabi babban mutum ne hmm. sallallahu alaihi wasallam misali azzamahu zaka samu Allah ya girmama annabi dukkan annabawa suna da girma a gurin Allah amma babu kamar manzon Allah wa kullum min rasulillahi multamisun gharfan min albari aw rashfan min ad diyan duk annabawan Allah zaka samu daga gurin manzon Allah suke donan wani abu ko su tsotsu wani abu na girma dukkan su kuma zaka same su wa kullum hadha al-mafakhira wal ula inji shubrai hmm. yace dukkan annabawa sun taro ababan alfahari da ababan girma amma kuma wa ba kal imamil hashimi duk cikin su babu irin manzon Allah dan haka zaka ga alqur'ani daga cikin girman da Allah ya ba manzo Allah Allah bai taba kiran manzo Allah ya ce ya Muhammadu ba hmm. alqur'ani kan babu ya eh. Muhammadu amma sauran annabawa duka Allah yana kiran su da ya misali ya Adam uskun anta wa zawjukal hmm. janna kaga ya Adamu ya Ibrahim a hmm. arid an hadha wa nadainahu an ya Ibrahim Ila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin ya nuhu haka wa ma tilka biya minika ya Musa wa isqalallahu ya Isa inni mutawaffika mm. duka haka zaka ga annabawa Allah yana kiransu da ya ya ya ne amma mm. annabi babu sai sashi Ibrahim yace inna khatmal anbiya'i mm. faqa arsalan biya'i cikamakin annabawa ya kere wa annabawa shi Allah baya kiransa da ya'un haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan yanda Allah ya girmama shi kenan sannan zakkahu Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani nakasu na abinda makiya annabi za su sufanta shi da shi mm. misali za ka samu wasu kafirai sukan kira annabi da mahaukaci astaghfirullah mm. wa iya na alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absirihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun mm. sukan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun mhm. wallahi Allah sai da ya rantsi ya ce mm. wallahi annabi kai ba mahaukaci ba ya bashi kariya da kansa ya bashi kariya da kansa Allah tabaraka wa ta'ala fadhakkir fama anta bi ka rabbika kahinin wala majnun haka haka zaka samu suna cewa annabi mawaki am na sha'irun tarabbasu bihi raibal manun Allah sai ya zo ya gaya musu wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu sannan zaka samu suna kiran manzo Allah da sahir annabi matsafi suna kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da matsafi wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kazzab كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون an anhum fama anta bimanu Allah ce dukka watsar da su kai ba abin zargi bane mahaukaci ko mai sihiri duk ba haka kake baya ya sallallahu alaihi wasallam to kaga inda Allah ya tsarkake annabi kenan su kaskantar da shi su a tunanin su Allah daga shi Allah kuma ya daga shi sannan kuma zaka samu Allah yana yaban manzo Allah irin yabo da mawaka za ka samu suna yi wanda suka san annabi suna yaban annabi sallallahu alaihi wasallam su yabi annabi su yabi halayensa to shi ma haka Allah yake wa manzo Allah mhm. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam zaka samu wasu mawaka in sun tashi sukan yaba annabi kulliyarsa hmm. zaka ga suna salamun ala wajihin nabi muhammadin hmm. aminci ya tabbata wa fiskan annabi salamun ala ra'asin nabi muhammadin hmm. aminci ya tabbata wa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salamun ala yadayin nabi muhammadin aminci ya tabbata wa hannun annabi salamun ala rijlayin nabi muhammadin aminci ya tabbata wa kafafun annabi salamun ala kullin nabi muhammadin aminci ya tabbata wa dukkan annabi to za ka ga Allah shi ma haka yake ban annabi Allah da ya tashi ban annabi sai ya bi manzo Allah gida biyu hmm. Allah yakan kalli manzon Allah gaba ɗayansa sai ya bi shi gaba ɗayan annabi hmm. sai ya bi shi in ya tashi zai bi annabi gaba ɗaya alqur'ani zaka ji yana cewa annabi wa innaka la ala khuluqin azim hmm. ya rasulullahi kana kan wani hali na girma sai ya kawo khuluqin azim din na kira wani irin halin girma da ba wanda ya san irin wannan darajar sai Allah kaga gaba ɗayan annabi hmm, kenan in kuma ya tashi yana son ya yabi annabi gaɓoɓi gaɓoɓi misali in Allah ya kalli zuciyan annabi sai ka ji ya yabi zuciyan ya ce ma kazabal fu'adu ma ra'a ka hmm. zuciyan nan bata ƙaryata abin da ta gani ba saboda tsayuwarta hmm. idan Allah ya dubi idan manza Allah sai ka ga ya idan ya ce ma za galbasar wa ma daga idan annabin nan bai kauce ba bai yi dagawa ba hmm. sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya dubi bakin annabi sai ka ji ya ce wa ma yantiqu anil hawa hmm. in huwa illa wahyun yuha bakin nan baya fadan ƙarya duk abin da ka ji ya fada Allah ne ya fada idan Allah ya dubi hannun manza Allah yana son ya bi hannun hmm. sai ka ji ya ce innal ladhina yubayi'unaka waɗanda suke maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah suna mubaya'a wa Allah ne domin me yadullahi fauka aidihim hannun Allah akan hannunsu qur'ani ne gashi haka Allah ya faɗa hannun eh. Allah kuma da annabi suka gaisa ko kuma lokacin da manzo Allah ya ɗibi tsakuwa a hannunsa ya kalli kafirai ya ce shahatil wujuhu ya watsa tsakuwa mhm. to sai ka ga ubangiji tabaraka wata ala ya zo ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama mhm. lokacin da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa da kansa ko kuma Allah yana son ya bi kafafun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu daga cikin abubuwa na girmamawa hmm. yanzu in kana son in kana da wani abu na girmamawa sai dai in zaka tafi wani guri da nisa sai ka ce a kawo maka abun hawa hmm. saboda ka girmama kafafuwanka tafiyan daren da shi a bi abdihi bai ce sara abduhu ba mhm. wannan saboda girmama manzo Allah hakan Allah ya kalli kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ubangiji yana cewa mm. ah, wato alam nashrah laka sadrak mhm. ya rasulullahi ai mun yalwata shi soyayya mamba'insa hmm. na san manzo Allah ta yadda yake bubbugowa baya zuwa sai ta guri biyu kawai waje biyu waje biyu eh. tallin talba na uku in dai soyayya ne hmm. kowane irin so ne sawa'un na ma soyayyar Allah da manzo Allah ne ko eh, soyayyar wani Allah da manzo Allah ko ta gama gari ko ta gama gari eh. abu mutum ko da yana da mummunan sifa in yana da kyan hali eh. sai ka ji kana san shi ko baka san shi ba ko baka san shi ba eh, saboda eh, ai dilatul qulub ala hubbi man ahsana ilayha an sabar wa zukata su so wanda ya kyautata musu ko mm, wa bugudi man asa ilayha su ki wanda kuma ya munana musu to kyawun hali yana sa a so mutum mhm. to idan ka duba zaka ga Allah bai taba yin wani dan adam da yake da suna tafiya da matansa guda biyu akwai sai da tuna safiya akwai sai da tuna aisha radiyallahu anhuma mm. to ita sai da tuna safiya raƙuminta akwai kaya da yawa a kai to sai zama ne yana jinkiri mm. raƙumin sai da tuna aisha kuma babu kaya da yawa a kai kuma ya fi lafiya yana sauri shi kuma manzo Allah eh. yana so ya su tafi a a tare sai ana barin sai da tuna safiya a baya mm-hmm. shikenan sai manzo Allah ya ce a tsayar da karafka da aka tsayar da tuna safiya raƙumin bai da lafiya a sawa wa raƙumin sai da tuna aisha da yake da lafiya hmm. so na aisha sai kishi ya motsa saboda hmm. kishi irin nasu na mata hmm. tare da iyayenmu ne iyayenmu ne su ma suna irin wannan dan adam taka radiyallahu anha da kishi ya motsa sai ta yi wani magana sai ta ce an tallazi yaz'umun nasu annaka nabi kai ne yanzu mutane suke cewa annabi ne sai manzo Allah sai ya kalle ta kaga inda irin eh, namu ne yau sai wani ni ko baki yadda ba ni eh, annabi ne ko kin ki ko kin so ki je baban ki amma eh. manzo Allah saboda akwai hali mai kyau mhm. manzo Allah sai yi dariya sai ce mata afi shakkin min zalika ya umma abdullah akwai kokonto ne a cikin cewa ni annabi ne wannan hali da manzo Allah ya mata bakat sai ta fashe da kuka da tausasawa tausasawa sai ta fashe da kuka abin ya shige mata tunani hmm. kaga wata rana annabi yana zaune da sahabbai wani dattijo sai ya shigo yana shigowa sai ya ce yana tsaye sahabbai sun kewaye annabi sai ya ce ya rasulallah a ta'azalli bi zina annabi za ka yi min izini in je in yi zina sahabbai kowa sai juyo yana kallon sa an ji babban magana <laughs> babban magana eh. suka man za su haura mai annabi eh. sai ya ce da'ur rajula wa man yas'al ku kyala mm-hmm. mutumin nan da wanda ya tambaya ba ku ya tambaya ba sai ya ce afsihu li shaykh mm-hmm. ku matsa mai sai annabi ya jawo shi kusa ya zaunar da shi yana kallon sa sai ya ce alaka bintun kana da ya ya ce ina da ya ce zaka yadda ayi zina da ita ya cewa ya ce to ai su ma mutane ba sa son ai zina da 'ya'yansu to ina kana da mahaifiya ya ce ina da mahaifiya za ka yadda ayi zina da ita ya ce ce su ma ba mutane ba su son zina da mahaifiyansu kana da mata ya ce za ka yadda zina da ita ya ce su ma mutane ba su son zina da matansu annabi sai dora hannunsa na dama mai albarka akan kirjinsa sai ce Allahumma tahhir kalbahu mhm. wa azhibir rijsa anhu Allah ka tsarkake wannan zuciya eh. ka kawar da kazanta daga cikin wannan mhm. zuciya mutumin ya ce na zauna a gaban manzo Allah abinda na fi so a duniya zina amma ban tashi ba abinda na fi hmm. kyama a duniya shine zina wato zuciya take da cuta zuciya take da cuta amma ka duba yadda aka yi maganin ta eh, cikin sauki sabanin yau <laughs> mutum ka samu wasu eh. malaman mu a ce wani ya shigo masallaci ya ce liman zan iya zuwa in yi zina kila yallo za a jefa shi a wani a cikin masallaci ba a cikin masallaci kuma gashi a fada annabi a fada annabi ga wanda ya eh. fitsari ba a masallaci fitsari ya masallaci sabai suka tashi kaga annabi ya ce ku bashi la tazrimu kar ku mhm. razana shi in ya tashi fitsarin zai bata jikinsa kuma zai bata gurin annabi ya ce ku bashi mhm. fitsarinsa a masallaci mm. sai da ya gama annabi ya ce a dauko ruwa guga daya a zuba ana zubawa annabi sai ya kira shi sai ce kaga wannan gurin mhm. ba gina shi dan abin da ka zo kai ba an gina shi ne li zikrillahi wassala saboda zikirin Allah da karatu alkur'ani da sallah sai balaraban ya kalli abin da sahabbai suka mai na mm. kyara ya kalli abin da annabi ya mai sai ce Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada <laughs> Allah ka ji kanani da Muhammadu kar ka ji kan kowa tare da mu to eh. wannan shine irin kyan hali na sayyidina Rasulullahi to kaga alkulkul Hassan hmm. yana sa a so mutum to guri na biyu da ake samun soyayya hmm. shine aljamal kyau wani zaka samu shi yana son abu kawai saboda abin kyakkyawa ne kawai sai ji ya burge shi sai so shi eh. saboda ba wanda baya son kyau a duniya to waɗannan hanyoyi biyu su ne hmm. ake samun wato soyayya ta gurinsu mhm. sai sa za ka ga sayidina hassan bin sabit hmm. radiyallahu anhu hmm. da ya tashi yana ya kalli manzo Allah sai ke sifanta manzo Allah sai ce wa akmalu min kalam tarakattu aini wa akmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tashau yace mai kyau ya rasulullahi irin ka ido na bai taɓa gani ba mhm. mai cikan fasali irin ka ba a samu wata mace da ta haifi irinsa ba hmm. Allah ya halicce ka ba ka ɗauke da dukkan aibi hmm. kai kaman ka ce ka gaya wa Allah ga yanda kake son Allah ya yi ka sai Allah ya yi ka haka haka hmm. ji sayyidina Hassan bin Sabit ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ɗabi'u guda biyu da kyau da kyan hali babu wanda Allah ya tara musu shi gaba ɗaya irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa zaka ga zuciya ta narke tana son manzan Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam domin soyayya shi haka yake hmm. ana son mutum dan kyau sai sa zaka ga sahabban manzan Allah hmm. kamar hadisin albara wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar yana cewa kana ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan annabi ya fi dukkan halittun Allah kyan fiska ya fi su kuma kyan halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ara shay'an a hasana minhu tun da Allah ya lice ni ban taba ganin wani abu mai kyau irin annabi ba sallallahu alaihi wasallam in ji sahabban manzo Allah wanda suka ga hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana da kyau kafin mu shiga yanzu baitocin shehu da za mu shiga hmm. wannan shimfiɗa za ka ga wannan baiti na maulan mu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda za mu yi ba da sufofin annaba a cikinsu. Hmm. wanda ya kawo shi a harful aini wanda muka fi saninta da abarku hmm. abarkun bada hmm. shehu radiyallahu anhu ya fara buɗe wannan harafin nasa da abinda larabawa suke cewa zikirul atlal shi abin abinda suke kira da zikirul atlal shine alwuqufu ala athari ma tabaqqa min diyaril mahbub mutum a wajen ambato ko a waƙe ko wani abu ko tunani mm. ka dinga tsayuwa akan abin da ya yi saura na wani gidajen masoyinka mm. da ya shige in an ce nan gidan masoyinka ne mm-hmm. sai ka tsaya kana kallonsa kamar yadda wani majinuni laila yake cewa a amurru ala diyari diyari mm. laila uqabbilu zalji jidara wa dhal jidara wa ma hubbu diyari shaghamna kalbi walakin hubbu mansa sakana diyara shi kawai in yazo shigewa sai a ga ya sa harcen sa yana ta sumbantan garin gidan mutane suka ce ya me ya faru sai ya ce ai ina shigewa ina sumbantan garin gidan ba wai san garun katangan gidan ne yasa nake sumbantan ba san wanda yake zaune a cikin gidan ne shi ya jawo haka Shi ya jawo haka. Eh. to kaga wannan shine ake kira kaman wato athar ma tabaqamin diyaril mahbubi mhm. to shine suke kiransa da zikrul adlal to shau da ya fara shi kuma sababin zikirul adlal mhm. abinda zai sa ka dinga tunawa da gidan masoyi abu mm. biyu ne mm. suka ce akwai al wal ishtiyaq wal hubb in garin ya maka nisa garin masoyi ya yi nisa hmm. ga kuma bege ga soyayya sun haɗu sai kaga kana ambatan gidan masoyin tunda ban gan shi ba barin ambace shi eh. na biyu kuma suka ce alhaninu mhm. lidiyaril mahbub bege da ƙauna na ce wanka je ka ziyarci wannan gurin hmm. to shine shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hmm. Allah ya saka mai da alkhairi ni dai a cikin ɗalibai ba kowa bane ni dan albajiri ne dan dis a can ƙasa amma ban eh. taɓa jin wata kasida da ta tattaro sifar annabi mhm. kuma wannan sifan haka hadisai suka ambace su ɗari bisa ɗari ba mhm. irin wannan kasidar ta shehu mhm. komai da ya faɗa haka hadisan da suka sufanta manzo Allah eh. haka suka faɗa haka waƙe su haka waƙe su mm. sai yasa zaka gan ana faɗa na ci a waƙe ba waƙen ba me yake ciki me yake mm. ciki kuma dama shi waƙe adatan mun sani mafi aksari masoyi in zai bayyana abin da yake ransa waƙe yake shine shehu ya fara da abarkun bada na hawal marabi yalma'u a barkun waishin walƙiya ne bada ya bayyana na hawal marabi ta wajen yankin wannan gidaje yalma'u yake walƙawa shi kaina kowa yana bacci ni kuma na kasa bacci mm. saboda ya fito fa sallama alaikum sai ya ce musu assalamu alaikum sai ya ce qad sami'tu kalamakum dukkanku kowa na ji me ya faɗa su wannan sahaban eh, eh wa ajabakum kuma na ji mamakin da kuke yi akan eh akan annabawa eh. yace inna allaha ittakhadha ibrahima khalilan wa huwa kadhalik babu hmm. shakka hmm. Allah ya riki annabi ibrahim ba daɗi. kuma haka annabi ibrahim yake hmm. wa musa najiyullahi wa huwa kadhalik Allah ya riki annabi musa abu wato mai ganawa da shi kuma shi ma haka yake wa isa ruhullahi wa huwa kadhalik Allah ya riƙe annabi Isa ruhi daga gari kuma kalman Allah shi ma haka yake wa Adamu istafahu Allah wa huwa kazalik annabi Adamu Allah ya zaɓe shi shi ma haka yake mhm. sai ya ce ala ku saurara to labari zai shi babban bayani wannan eh. laraba suna tambihi eh. harafi ne na tambihi ana son a jawo hankalinka ka san mhm. me za a gaya maka annabi ya ce ala ku saurara mm. wa ana habibullahi ni kuma ni ne wanda soyayya ta shiga tsakanin da Allah ya so ni mm. na so shi wala fakira amma fa ba da faɗa dan alfahari ba hmm. ya ce wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon wanda zai yi ceto wala fakar ban faɗa dan alfahari ba wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannati ni ne farkon wanda zai girgiza zobban kofa na aljanna fa yaftahu Allahu li Allah ya bude min aljanna fa yudkhilni ha Allah ya shigar da ni aljanna wa ma'i fuqara'ul mu'minina a tare da ni hmm. akwai fakiran mu'minai hmm. wala fakar ban faɗa dan alfahari ba wa ana akramul awwalina wal akhirina wala fakra hmm. ni ne mafificin duk wani mutumin farko da na karshe ban faɗa dan alfahari ba to akram kallahu bari mu dan barka dan sharuwa na'am to ma sauran mu kuna kallon mu daga nan gidan Rahama TV da kuma Rahama Radio inda muke tattauna batu da ya shafi bisa manasaba ta maulidin fiye halitta annabi sallallahu alaihi wasallama tare da شك أبو الفتحي التجاني بوتي بلغوا إلا أن يكون متيماً هل فضرم بالنبي محيما أبيت بليلة نصارا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما da zarar kayi alaka da tashar rahama talabishin da ke kan YouTube za ka samu shirye-shiryenmu kamar masa kumfar dutse wasan kwaikwayon saman duniya to shi kenan ka ba ni dama zan yi tunani malam na fita amma ko dai alaika salatullahi thumma salamuhu من العبد إبراهيم شوقا ومغرما gamayyar gidan rediyon Rahama tare da gidan TV Rahama za mu kawo muku shiri na musamman mai taken mudubin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wanda shirin zai fara zuwar muku ne ranar Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe tara zuwa goma na dare. Inda muka tanadar muku manya-manyan malamai da za su shayar da mu ilimi. Rana ta farko tara ga watan Rabiu Awal shekarar 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan Oktoba shekarar shekarar ashirin malami Sheikh Imam Mansur Kaduna da maudu'in soyayyar annabi ita ce imani. Rana ta biyu goma ga watan Rabiu awal shekarar biyu, wani ne da ashirin da bakwai ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin. malami Sheikh Abdul Fatai Altijani Bauchi da maudu'in sifofin annabi alaihi salam na halitta. Rana ta uku sha ɗaya ga watan Rabi'u awal shekarar dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu, wanda ya daidai ga ashirin da takwas ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin. malami Malam Hafiz Abdallah da maudu'in sakoyi da annabi shine tafarkin tsira. Rana ta hudu sha biyu ga watan Rabi awal shekarar dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da biyu wani ne da ashirin da tara ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin. Shek Abubakar Maɗatai da maudu'insa yadda magabata suke wajen girmama janabin annabi alayhi salam. Rana ta biyar sha uku ga watan Rabi awal shekarar dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da biyu wani ne da talatin ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin. Malamin Shek Dauta Awal Sudani Kaduna da sa sifofin masoya annabi alaihi salam na gaskiya. Kasance da gamayyar gidan rediyon Rahama haɗi da gidan tibin Rahama domin jin wannan shiri mai taken soyayyar ma'aikata. أبى القلب إلا أن يكون متيما هل فضرم بالنبي محيما أبيت بليلة نصارا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومخ masu kallonmu da sauranmu barkanmu da dawowa a cikin wani shiri inda ku muke tattaunawa bisa munasaba ta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa jerin gwanan shirye-shirye da muke ka muku daga nan gidan rahama tv da rahama radio waɗanda wasu bayan allah Masu mazan allah sallallahu alaihi wasallam zawiya badawa da ke nan garin kano bisa jagorancin khalifa ibrahim badawa suka ɗauki nauyin kamuku kuma muke tattauna da babban shayin malami sheikh abdul hadi a tijjani bauchi bisa maudu'i da cikin jerin maudu'in da muke kawo muku a cikin wannan mako wato siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka ci mun dawon Allah da malam zai dora ya shiga kuma yana gaya mana akan siffofi da yadda ya kamata hamal fu'adu bi hubbihi mhm. wato madina wani gida ne wanda a wa hamal fu'adu bi hubbihi gidan wani ne wanda zuciya ta gigice da soyayyarsa shine manzo Allah hmm. what is karuhul hulkan a hali babu irin manza Allah hmm. wa khilqatan haka a halitta babu irin manza Allah hmm. yace diyarun madina gida ne liman fil khalqi yu'ti wa yamna wanda shugaban halitta gidansa ne shi yake ba duk abin da kaga ka samu hmm. annabi ne abin da kaga ka rasa shi ma annabi ne shi yake bayarwa shi yake hanawa to wannan magana أراد الله به خيرا يفقهه في الدين والله الموطي وأنا القاسم قاسم صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتشي دوان الله يكي نفن سنة الخير سيفا ينتد شيء الدين من ذا الله سيتشي والله الموطي الله نيكي بايروا وأنا القاسم نيكو من ني مي رباوا to kaga iyo iwa yamna wanda ya baya bayu shine mai rabawa sai in ya bayar sannan kuma idan mutum ya lura zai ga duk ni'imomi da Allah ya yi irin musulunci baka musulunci ba manzo Allah ba ga yuti eh. ya bayar sallallahu alaihi wasallam sannan aljanna bayan musulunci sai aljanna to annabi yakan kalla Abubakar fil janna eh. Umar fil janna Uthman fil janna mhm. wane wane fil janna haka annabi yake raba aljanna sallallahu alaihi wasallam mhm. sannan ga hadisin balaraban kauyen nan da yazo kabarin manzo Allah hadisin eh. mutubi da yazo yace naji Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajidullah tawabar rahima hmm. naji Allah ya ce da za su zo wajen ka ya rasulullahi su nemi gafarar Allah kai kuma ka nema musu gafarar Allah Allah zai gafarta musu to kaga ashe sai an zo wajen annabi hmm. sannan a samu sannan ga wani balaraban kauye da sun rasa ruwan sama hmm. a duk yanda yake akwai Allah zai iya roƙon Allah amma sai ya gudu ya zo gurin annabi gudu mu je a biya mana bukata sai gurinka kuma ingantaccen hadisi to hmm. kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya bayarwa yana hanawa hmm. to sannan kuma shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da baiti na gaba ya ce wa akramuhum annabi ya fi dukkan halittun Allah nafsan tsarkakkiyar rai annabi yana da tsarkakkiyar rai hmm. babu duk halittan Allah babu irinsa wasu hira shi Ibrahim wa adaban annabi yafi kowa ladabi wa atika annabi ya kowa tsoron Allah wa akhsha'u ya fi kowa kankan da kai to idan ka ɗauki wajen nafsan hmm. cewa shi akan kansa manzalla zaka je na cewa ana akramul awwalina wal akhirina hmm. duk mutanen farko da na karshe duk na fi su wala fakara sallallahu alaihi wasallam hmm. in ka ɗauki sihiran sirkan manzan Allah ina irin sayyidina Abubakar ware yake da sirki irin sayyidina Abubakar wanda manzalla yake ce mai lastu Abubakar da daga ƙarshe manzo Allah ya rubuta ya yi mai wani stamp mhm. wanda a lokacin ba fata ake yi Allah ya mm. kiyaye hasha wa kalla ba zai iya ba sai mm. sayyidina Usmanu ba halinsa bane mm. amma da zai ce na bar sallah mhm. na bar azumi in ya je lairan Allah ya dan aljanna ne saboda annabi ce mai yayi ma darra Usmana ma fa'ala ba'adal yau mhm. duk abin radiyallahu anhu sannan ga sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina mm. ali madinatul ilmi wa babuha mm. kofan ilimi bayan annabi kaf mm. ba wani mai ilimin sa radiyallahu anhu sannan manzo Allah yana cewa san sayyidina ali imani in sa munafunci da sayyidina ali yake gane munafiki oh. radiyallahu anhum ajma'i sannan nisbatan a duk iyaye babu irin manzon Allah hadisi da al irin iyayen annabi sai Allah ya dubi mutanen da suka fi alkhairi sai ya sani a cikin su annabi ya ce fa ukhrijtu min baina abawayya falam yasibni shay'un min uhril jahiliya Allah ya fitar da ni daga jikin iyayena ba wani abu na wautan jahiliya da ya taba samu na mahaifiyar annabi da baban annabi ba su taba jada wa gunki ba ya ce wa qarajtu min nikahin aure ta aure na fito walam akhruj min sifahin manzalla sallallahu alaihi wasallam ce ba a taba wato ban fito daga wanda yake safahin wauta ba muhattan taitu ila abi wa ummi har zuwa kan babana da mamana ba na kai rukun nafsan annabi ya na fi kowa tsarkin rai wa kai rukun aban fi kowa kyan uba to kaga anan wannan hadisin masu cewa iyayen annabi suna wuta ba su yi wa manzo Allah adalci ba kuma in ka duba zaka ga wani abin mamaki gari sai da Allah ya zaɓa wa manzo Allah gari Makka babu garin da ya kai Makka tsarki al'umma sai da Allah ya zaɓa wa manzan Allah ba al'ummar da ta kai ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata sai da Allah ya zaɓa wa annabi mata yani baka mamaki shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm. wato Allah ne malamin sa Allah yana gaya mai alqur'ani wa qul rabbi zidni ilma hmm. ka ce Allah ka kara min ilmi. sannan shi kansa Allah yana hmm. cewa wa allamaka malam ta takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba kowa yana da malami amma manzo Allah Allah ne malami mu shehu yana faɗa yana ya alayya bi makka yace na san wani dutse in na zo shigewa yana mun sallama yana assalamu alayka ya muhammad mhm. assalamu alayka ya muhammad kaga fakman mufakkaman kenan sannan wa za haibatin annabi mutum ne mai kwarjini mhm. wal mashu fihi taqallu tafiyar taqallu tafiya annabi ciccira ne eh. sallallahu alaihi tafiya irin na maza eh ba kamar irin ai kamar yanda hadisi ya faɗa ne eh. ka annama yan hatu min sababin tasdari bi aini maha wannan girman idan annabi ya giran annabi hmm. sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ko sai Allah yi wa hancin doro hmm. shi ne hadisi yake cewa ya sabuhu ya lam a sham wanda ya ga hancin in bai lura ba zai ce kaman wani kara ne zalla amma sai ka zo sai ka gan shi kusa Allah ya kyau da hancin waju da mudawwarun fiskan annabi farantin fiskan manzo Allah hmm. a kewaye yake amma kewaye ba rawun ba eh. saboda rawun ba kyau eh. farfau annabi yana da tudu inda zai zauna a cikin mutane hmm. tudunsa da Allah ya mai jikinsa shi zaka fara gani ya fi kowa tudu hmm. alayhi salatu wassalam sannan wasa'ilu a tarafin annabi yana da dogayen yatsu hmm. wa ghairu mushazzabin annabi ba zan kalele bane zalau haka a'a azimu karadisin mai manyan gaɓoɓin ƙasusuwa ne minal khalqi arfa'u kamar kwayan girgije hmm. aula kalbarki ko ka ce walƙiya ne yalma'u yake walƙawa sallallahu alaihi wasallam hmm. wa hamatuhu uzma kan manzan Allah hmm. babba ne ba kato ba babba sallallahu alaihi wasallam uzuma li sha'arin tarjulin saboda ka'ida zaka samu mafi aksari mai irin idan mutum zaka gan shi mm. irin dan cikul din kan nan to za gan su mafi aksarinsu su mm. halittan Allah duka masu kyau ne astaghfirullah amma zaka ga ba su mm. fiye lafiyayyi ba su fiye zama lafiyayyi ba eh. to shi annabi hamatu ba amma yanda ake faɗa lisharin tarajulin haka gashin annabi a kwance yake sallallahu alaihi wasallam amma kwanciya ba lakwaf eh, Kamar eh, an zuba ruwa ba eh, eh ba kamar an zuba ruwa ba haka manzo Allah yake gashin sa a kwance amma zaka ga gashin kuma kamar roba ta yadda in annabi ya yi motsi haka da kai eh. za ka ga gashin ya yi kamar landi eh. ya je ya dawo kwantaccen gashi ne wa da tarfi hmm. annabi kuma za ga kullum idansa a ƙasa yake sakitun yana shiru ba yawan magana fa hawa yana cikin jin tsoron Allah sannan wa ahzaruhu mawsulatun bi tafakkurin annabi za ga bakin cikinsa kullum yana hada da yin tunani bakin cikin sa hmm. akan al'umman sa hmm. me wani bai shirye ya zo ya bi kar ya mutu wani hali ake ciki hmm. kar a mutu a shiga wuta yana kullum yana tafakkuri wa in qala in kuma annabi zai yi magana to qala al-fasla zai faɗi magana ce wacce take arabe kawai zaka ji ta kana jinta ba wani baka bukatar sharhi wal haqqa yarju sannan gaskiya yake komawa gurin Allah yake koma sallallahu alaihi wasallam wa yanzuru lahazan annabin zai kallo zaka ga kaman kaman ba za a ce harara ba hmm. da gefen ido baya kallo haka hmm. ya kalli mutum saboda in ya kalle ka zaka razana kaman na wani sahibi ne yace hmm. lamma nazartu ila anwarihi sata'at <laughs> wadatu min khifati kaffi ala basari da nayi ido biyu da annabi na ga sa ya ce kawai sai na ji tsoro kaman ido na zai dauke sai na yi haka na rufe iska na sai yace to annabi sallallahu alaihi wasallam jishu ibrahim ya ce hmm. in yana kallo zaka ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kalle ka irin kallo da cikin girmama wanda hmm. kallon ya maka hmm. kaman kallon masoyi in yana kallon abin san shi to shine lahazan wa walil ardi galiban haka annabi kullun zaka ga kasa yake kallo ko da yaushe sallallahu alaihi wasallam ya suku sahaban yana kada sahabbansa a gaba wal mala'iku tatba'u mala'iku kuma suna bin sa a baya da eh. sahabbai ne suke sa shi a gaba saboda eh. suna tsoron a cutar da eh, shi sai Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nasi sai annabi ya ce to Allah zai kare ni ku yi gaba mala'iku na baya eh sallallahu alaihi wasallam to haka dai wajidu rasulillahi wuyan manzan Allah wuyarsa mhm. yushbihu dumyatan yana kama da wuya irin na wato kaman sura Mhm. an san sura mai suke cewa gunki eh. idan an share wuyan gunki mm. aka share shi mm. yana kyalli to haka wuyan manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam idza farraqal ashara in annabi ya raba gashin sa gida biyu ya budu sai kaga wuyan ya bayyana mhm. wayal ma'u yana kyalli yakan sake gashi kamar yadda mafiyar sayyidina Anas eh. sayyidina Anas take cewa ya in annabi sallallahu alaihi wasallam turaren su in ya dan yi kasa sai ta zo ta katsu gumin annabi sai ta sa a turare sai turaren ya kara kanshi eh. fa misla rasulillahi lam yahdha hmm. majma'u kaman fa annabi fa <laughs> ba taba samun wani guri da ya taro mutum irin annabi

bala Sa'ad. Barka da Imam Sa'ad halin Da fatan Allah ya tsara bar kusanci da Amin amin ya rabbal alamin. Ya tsara mu. Alhamdulillah. Amin amin sai ya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

Eh, kamar mai kenan dan kara mai mita tambayar ta kan ji eh, yana jin tambayar ta kamar mai kake nufi eh, kamar irin hutun maulidi wannan wanda yanzu a gobe muke tsara ran to to to masha Allah na fahimta mm. eh mun fahimci tambayar taka to masha Allah na'am to wai kamar hutu da ƙasa ake bayarwa wanda za aka bayar ana lankata shi munasaba zuwa shi bayan nan eh. nan to me malam zai ce anan amma gaban dauki wannan sai malam ya dakata wa alaikum da muke tare yawa da muke tare eh mun ji ka eh insha Allah to masha Allah to a takaice kamar yadda ya faɗa na naji malam shatar usman bauchi hmm. radiyallahu anhu yana cewa lallai hutun maulidi shi ibrahim ne nema amma ba yakubu ga wani ba kamar tafawa balewa nake tsammani in ba za kira ta in ce ni ba hmm. shi ibrahim yake ce mai lallai a lagos sun haɗu sai yake ce mai to ana samun ana lokacin ana hutu irin na eh, Christmas da sauransu sai ya ce to kai musulmi ne mhm. kai kuma me kai wa manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka gwada soyayyarka ga annabi mm. to lokacin shi ta faɓa yana prime minister mm. shine to sai shi Ibrahim ya bashi shawara ya ce to ina ganin a sa duk ranan aihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ranan 12 ga watan Rabiul Awwal mm. a bada hutu to wannan shine ah, dalilin hutun da ake yi na maulidi na federal government

to mala abdul muna jinka ahalan bikum mala abdul samad assalamu alaikum yawa da wa muke tare da wa muke tare wa alaika assalamu wa rahmatullah wa alaika assalamu da muke tare lafiya kalau to daga ina kenan ana <laughs> to da mana to da me za a karkare mana sai dai kuma an samu lokaci a zo a eh, sake dora to insha Allah to alhamdulillah ina godewa wannan gidan TV mai albarka Allah ya kara muku albarka mhm. musamman a wannan wata na wanda muka ɗauko mu ƙarasa ba na sifofin annabi wanda yake so dai zai iya zuwa ya duba diwanin shehu radiyallahu ta'ala no cikin iksiru sa'ada harful mm. aini zai ga wannan kasida ta abarku mm. sannan kuma zai in yana so ya ganta nassan a kan hadisin ta yadda take mm-hmm. sai je duba wato a hadisin hindu bin abi hala a cikin littattafan hadisi mm. zai same shi duk da cewa hadisin an kawo shi a nan mai tsayi amma su imamul bukhari da su muslim sun kawo shi ne a gajarce a gajarce haka amma mai tsayinsa mhm. duk mana soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ɗauki wannan program su sai di khalifa a nan zawiya badawa Allah ya saka musu da alkhairi da mm. sauran yan uwa musu ya annabi Allah ya biya bukata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah to ma sauran mu duba da ni lokaci a nan zamu ja labarin shirin ina muka kama muku shiri na madubin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa jerin gwanan da muke kawo muku tun daga ranar litinin